a jiya ne kungiyar boko haram ga karkashin shugabancin albarnawi suka saki wani faifan bidiyon wasu mutane guda uku da suka kame da yan kungiyar suka yi musu kwanton bona a ranar ashirin da biyar ga watan yuni nan da muke ciki wanda har ya sanadiyar mutuwar mutane da dama ciki har da jami'an soja guda tara tun a wancan lokacin ne da aka dinga samun bayanai masu karo da juna tsakanin jami'ar maiduguri da kuma rundunar sojan kasar da ta yi kirarin cewa ta samu kubuto da dukkanin ma'aikatan da ke tono ma'adunan man fetur a wannan yankin da aka yi masa kwanton bona tsakanin ƙananan hukumomin magudu Maiduguri da yau wanda daga bisani girma malaman makarantar jami'an Maiduguri ta ce ma'aikatar ta guda tara ne da wannan abin ya shafa wanda kuma tun ya kawo gawakin guda biyar sai dai guda hudun ba san inda suke batun a wancan lokacin wannan mutane uku da suka fito a wannan faifayen bidiyo ne ya tabbatar da wannan kirari na Dr. Dani Mamman din wannan faifayen bidiyo ne da ake cewa daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram din ya fito ya nuna wasu mutane guda uku da kuma suka dinga bayyana kansu ɗaya bayan ɗaya da ma tabbatar da cewa su ma'aikatar jami'an Maiduguri ne kuma za hakan suna nan a hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin har ma kira gwamnatoci kama da na tarayya da na jiha da ma jami'ar maiduguri da kuma su kansu kamfanin matatar man fetur ɗin da su biya waɗannan mahara bukatunsu don a sauko su da ransu Gaba abin da ke cewa a cikin wannan faifan bidiyon. sunana dr solomon n ni lecturer ne a university of maiduguri department of geology muna aikin haɗin gwiwa ne tsakanin university of maiduguri da nnpc kamfanin mai na najeriya muna cikin mai a sashen mafi mun fito aikin binciken mai a sashen mafi mai na chadbezi ranar ashirin da biyar ga watan julai muka haɗu da rundunar Kalifa, yanzu haka muna hannu ina magana ranar juma'a ashirin da takwas na watan julai Yusuf Ibrahim a lecturer of Geology Department, University of Michigan. wannan batu dai da har yanzu ba a samu asalin gaskiyan abin da ke wukana ba duk da cewa har yanzu ana tsinto gawan irin waɗannan mutane ɗaya bayan ɗaya a wannan jaji na tsakanin magumnati da garin gubiyon wanda ko da safe sai na ziyarci asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri wanda jami'an da ke tsaron kofar asibitin suka ce da ni ba su bani damar isa dakunan da ake ajiye gaba ba wato da ake kira matuwari saboda yawaitar mutane a wannan wuri wanda hakan ke nuna cewa mutane da dama su rasa ransu sakamakon wannan hari yayin da wasu alkalaman da ke fitowa baya bayan nan ke tabbatar da cewa mutane 48 ne suka rasa ransu sakamakon wannan hari da aka yi na ran 25 ga watan Yuni nan da muke ciki Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya